Thank you.

ismail ibrahim abubakar jamil da kuma alhaji cizo koro sauran sun hada da isa kwalloni garba tukur silvanus din dafa jan john luka da kuma hakan gwamnatin tarayya ta yi kira ga mutanen nan ba sai da mai bayan fage da su daina ko kuma fuskanci shari'a alhaji kuɗi Allah Allah amma in har tabbata wannan alhaji kuwa wanda mutum wannan mutum ya tabbata a to har ya jiro min na san ko kowane hali kan iya jiro min kuma irin kan zarafi da zai da zai iya min ba da ba ba kaina nake ji ba ga iyali na ga ɗaya na guda biyu na ba su da kan Allah ya gyara amma lallai wannan abu ya ibo yin dafa kaina zai gyara sai dai Allah

Yes, amanata. Amanangan sa sinataw pang sakto. At ang nangyari sa kanya, pwede sa kanya, pwede sa kanya. zama dole saboda akwai mutanen da gwamnati suka sa ya fi yan wasa ya sun da buga in sun je ne kika san kullum ta amma kuma zaɓe mu mu dinga buga ƙasa sai kwanan ma za mu samu baba yara gidan insha Allah to dan Allah ku zo ku wuce ƙarasa aiki na a'a a'a za su je ruwa ta kuma ita ce

لا ويذوب كل النهار يا طمان ايكو ايكو انا يذوب كل انتي احكي وانا حفظتي يا طمان ايكي انا قاعدة تجارة لا تقول انا وانا قاعدة Thank you.

ce idan za ka kara mana biya kakin son yadda muka shiri. ya kamata ka dan kara mana wani abu gaskiya zai dace hankalin ba Awa! Awa! Awa! to shi ke sai wani lokaci ko kullum haka kake ce mana gaskiya ka kara wani abu ke aisha shi ke to sai wani lokaci din ko

shiga mota. Ni dai ya shi ne kawai. Ba idan na yi magana sai alhaji ya ce na fara kuma. Muryan wa ke ji kamar ummi ne. Ita ce. Me yasa ba kya gaida mutane ba ki da kunya ne? Mutane masu aji na ke gaida. na ba ƴan uwanki ba ne? Ya kamata ki dinga mutunta mutane ki san darajar na gaba da ke. Kin ji ummi? abin da cewa mutane ya ishe su ya hankali ya hankali ni ka hankali ke mai ciki kanar a bayan kasa da har za ki dinga mutane wulaƙanci arzikin da baban yake da shi ne shi da kurin nan ki ba shi da shi gaskiya ta yanzu kamar su yau da take son ganin ka shi ya sa ta zo gaskiya ne gaskiya ya kamata ka tashi ka tafi ka bi ta ka gaida ta a kan ne ta kaka ba mu ta da Allah ya kaka

Duniya ce mai zafi. taimakawa tana da iyaye eh, da duk ba za ka ga haka ba rashin iyaye ya sa haka tun muna ƙarama iyayen mu suka da suka ba to shin ba ku da kawanni ko gwani a duk wasu mana eh, muna da wani kawo guda ɗaya amma ban tsawon zai taimaka saboda yana da tsatsauran ra'ayi eh, yana ce a jarraba lura wannan san shi Allah cuta masa imani a cikin zuciyarsa ya taimaka a kai. Bikin da za mu yi mana Allah ya zamu sa'a a kansa domin a yanzu shirkan da ya kuma da wani aiki na da na wani yadda shi kuma a yanzu yake saurara. Shi ne, zan je ibada.

gaya mana ka duba ramin kanka likita a tabbatar za ka tafiya. Za ka sake da tafiya. Thank you.

Thank you. samu sauki amma yanzu cutar ta tsari kuma ga kakata hawan jini ya kama ka ta amma fa sannu kin ji da Allah Maryam ko za ki taimaka min da wa'ansu ɗan kuɗi yanzu na fito sayayya wallahi kowane ko aiki kowane irin aiki gaskiya ba da wani aiki da na sani ba zan iya shi da yake da kyau kowane irin aiki taimake ni da shi kowane irin na zan iya yi saboda in ga shi ko a na rayukan guda yi. amma su biyu ba su ake irin aiki da muke yi ba wani irin aiki ne zan gaya ki damu da ranmu yana hannun bawon Allah na wanda muka ce za bar ne sai ya zama ka ce mu zai ina. da wannan ba, kare shi kuma kan da kuma ina da mota ta, asiri na, hankali. saboda iyayen su talakawa ne shi da kunyar da za ki ba su kenan a ce ƴaƴan talakawa dama haka suke yi wai eh, talauci hauka ne hauka eh ni eh, tunani fa da haka ne da haka ne za ki da su daga halin da suke ciki eh, iyayen ki masu mutunci kin fito daga gidan mutunci amma a ce kin kunyata su rashin kuɗi sai ya sa ki zuwa ki shiga wani mummunan rayuwa baban Aisha. Zaman da ba a kai. ki zai kuma yi dole a kai kika ci magana A ka magana yara bacci da Allah ki taimake ni da kaza ta tana asibiti da ɗan kwana ba shi da lafiya kowane irin aiki da ki da ni zai yi mun kwa ɗan kwashi muke nan muna sai da mugayen kwayoyi sauran wani nake ci da iyaye na koma na ɗauki nauyin ce da uwana maza da mata na sa su a makaranta masu kyau inda na sa auren bawon nan da aka sa nan aure shi a duniya rayuwa zan yi da rayuwa na yau kin ga murna ta baya da lafiya ita take kula da shi Aisha ma haka ita ta ɗauki nauyi ce da iyayenta a can ƙauyensu mun ba wa talaka fashin manyan masu kuɗi masu ji da kansu ne sai sa muka ji nauyi mu za mu ci irin sana'ar da muke inda za su damu mutum yana ce sana'a su sun ga inda za su kai sannan kuma ba ta da muka samu 看过《绝命毒火》。 auren ku saboda kun yi ma ba da kuri da ba ba da ne da kai ne da ne kai da na Allah ne mai shigewa ne ta shigo ke Thank you.

Safiya? Ko Safiya yasa za ta yi haka? Yarinyar da muke yabanta dare da rana yanzu shi ne za ta tsiro ta halayya haka. Ubangiji Allah ya shirya Allah ya shirya ki muke kuma inda take kana fita inda take abin ba da abin ba da ko ki san inda take ne ko eh, ko ka san ni da ina cikin irin wannan kungiya amma yanzu Allah ya taimake ni na riga na fita daga cikin wannan rayuwa Thank you. ba ba zan iya taimaka maka ba amma zan iya maka wani taimako daya duk da dai ni bana cikin wannan harka kuma ya daɗe ban samu labarin halin da suke ciki ba amma zan yi kokari akwai wata ƙawata zan tambaye ta zan bincika maka da Allah ya aje insha Allah zan taimaka maka al'amarin ka ya faru wannan dubu ɗari biyu da goma muka samu shi kuma alhaji ya gaya mana cewa ya raba da sauran me kake ci na baka na zuba muutkin muuttunut. Että... Saako se vanhaa joku on? Naapuriin. Mistä löytyy yake a sa ni da kanina a ɗaki a sa wuta a gidan gaba ɗaya me yanzu haka kanin na yana asibiti na ɗauki wannan kuɗin kama da hajjibi ke samu dawo amma ba zan iya tafiya gaskiya wannan al'amarin ba karama ba ce yanzu 咱们去哪去？ wallahi sun fi shiga hannun gwamnati. Me ne haka? Ana so a yi musu ɗan rayuwa. Lokacin da nake wahala ta nake bin titi titi ina neman aiki waye ya kula sai yanzu ko za ka sai ka iya biya musu kuɗin asibitin da nake biya musu eh? Ina kusan nuna a gaci ne. Abin da ake biya na kaɗan ne. Shi ishe ni ba ni ba. Amma abin da zan biya miki ki hankali wallahi ki hankali.

Christian kenan ai. Eh. Gaskiya wallahi ba wasa ba. Eh. Safiya. Mun ci ubanta ai. Mun gama ci ubanta gaskiya. Eh. To. Alhaji. Mu haɗu zuwa an jima mana. kama mtasabu habari nyumba ya ukwa tano ardhi shikin sai mu haɗu ɗan wasan ɗan kuma